unguwar Iliya su muke yi. Ha, Oga! Ramos! Ha, Oga! kamfen lallai du jama'a sun taro, mata maza sun taru, sun zo da goyon

fito a wannan lokacin a raba su a raba su ramos ramos gajere komai na cike da komai da komai karbu da Allah ya jaza mana a Allah ya jaza mana a komai ta ka san a ce gaba da gabanta ta wai ya nan ba a tantance wannan ya ne muna tsammara ba ka ja mu je kansilan mu a pdp tafiyan alheri ne farko na kira ka dabara sarkin nan yayo amana ka daɗa mu masina Bokayin nan, bokayin nan, nan. Allah ya a dace. In an a Kaga wannan? Wannan ya kai duhu kai. Wannan da a jasu ya ce muka zo mu kawo muku kuma ba ku sha saboda yana so ku zaɓe shi kansilan hayin banki da unguwan kanawa da madaran kai yawwa abin da ya yanzu abin da aka so mu kai mu kenan kan kai mu kai shi waye mai gida a jasu eh to mun mana shi dai kana baro wai ban san mai gida a jasu ba yanzu kai baka san shararren kansilan hayin banki da unguwan kanawa da zai fito ba takara mai gida a jasu mu ba mu san shi ba saboda me zaka ce baka san shi ba mutumin da gashi nan ana yada shi a social media to shi ya aiko to bari ka je in gaya maka to ba kuma ma alheri suka sani alheri wai da muka je sai a ce mana alherin nan ne wai me shi wai me to ka tambaya ka ji alherin nan ma ina gaya ma tun da ya shiga aikin soja na ji wani history sa har yanzu layin shi dake amfani da shi shi ƙarya ne ƙarya ne to kai bari in gaya muku ku ji ni alheri ni shi ya sai mun wannan keken to don haka mu ba mu san wani a jasu ba sai alheri kai kai a a kira ha ba ya za a ce wai mutum tun yana aikin soja wai a ce wai wai wai da numba da yake amfani Kariya ne a kira a kira shi a kira ba tantama a kai a kira mu ba sai mu kira namu ba kuna tantama a kai kenan kawai ka wani ce wani wai alheri alheri hello sai ne gida eh mai gida ne zai yi magana da kai gashi salamu alaikum Allah ya taimaki alheri alheri maganin mugunta wasu ne suka zo mana da wasu kayan shaye-shaye sun ɗauka mu mashaye to mu ba saboda kayan shaye-shaye muke zabe ba mu saboda adalci muke adalci muke so ruwayen nan muke adalci mu adalci muke so ba ruwan mu da wani wani mu kira wani rabal ajasu to ku kira shi mana mu ba mu san shi ba mu alheri muka sani mu ba mu san kira ka ne kawai gaishe ka mai gida Allah ya taimake ka ya an jima to ku ku kira na ku wani ma ai mu sai alheri sai alheri kai sun zo mana da wani kai mu na bayan alheri yana waya ne ka kira yanzu da ka kore na mana waya wannan ne kai mai gida kana ba da wannan mai gida wannan kai ka duba wani renin wayo da kai mu za a ga ya mu ai da mutum ya ga mun kama shi ya gani mu ale ne muka sani ne ni ko ba wannan muka sani ne muka sani ne san kowa ba kai sai ale ne kai na ga ma lectures yayi zafi yau fa Ana gaya maka duba sanadiyyan alheri rayuwar nan daukan maka yana a baya yanzu gashi a to an yaya na gode ma Allah kai sanadiyar alherin na gashi Allah ya sa shi kuma gashi lecture ne za ki ake yana gaya maka ya ku komi a rayuwa ni na gaya shi yasa rashin jinna an dade ana gaya mana iya mu wani ba kuma ya gagara bayawa komi lokaci ne mu mun san wata ran ma wani aka ce mai ba zai yi a Hey, kuda, kuda! Kawai nan fa daga ina aka. ya eh? turo mu aka yi. Turo mu aka. Turu ya kace kuma wani su aljanu. Gida a ja su. Eh. Na kayan nan. Ya ka gani. Kai duka wannan zan ba. Wannan shine duhun kai. Ka gan kasha wannan? wallahi wallahi aikin da zaka yi a rana ko aikin mutane 100 zaka yi to yanzu kuwa turo kun ga na tafiya gida a ja ya turo mu amma a gurguje mai gida saboda wasu na bin mu mai gida a ja ya turo mu ya ce ba ba ku wannan kusha insha Allah zaben nan za a kuka Baba you don't, you don't forget the lecture do for Scuba give them their thing kai kai yi mun wannan abu a tun baya mun daina sai gwaro mu je mana kai ya ba wannan to to in dai mu muna tare da alheri da kuke biya ce gani ya riga ya gama mana komai a rayuwa wallahi ba za mu saurare ku ba ko na lokaci da akwai ko bayani akwai bayani shi din na daban ne kirki asara fuskan student waro wannan abin zai kai ka ga halaka ne mu gwanda ka mu ai ko ba kai mai gida a jasa akwai dubu goma goma da za a ba ku kai ba ya cika makarka da ba ina ina da lokaci sa ba ba ai na san ka ai kai sha Allah Barka baba Na wani barka da yamma <laughs> Na kayan nan Na wani baba Baba wannan ita ne kaga wannan gida a jafi ya aiko ya ce ba kawo maka yana so ka zaɓe shi kansulan unguwan kanawa da hayin banki sha Allah ka zaɓe shi kaga dan taki sai kayi gona irin wannan tafi ta kunya ɗari bakwai idan ka sha wannan idan ka sha wannan kenan a gane yawwa to ya za a yanzu ka zaɓe shi ɗin ne koko to dai ku eh to ku baba ya samu kai baba zai kai mu gurin mutane da yawa mu je ha a ah, baba ya kake shiga da mu baba ya shiga da mu ciki kake yi mu bi ka dai eh za ku ce in zaɓi a jasu bayan alheri shi ne ya ba mu taki wannan fili ma shi ya sai mai shi ya komi da komi shi alherin da kake nufi shi ya sayan maka wannan fili shi ya sayi min wannan fili hada iri ya baka ko iri ya bani da taki mutum wannan fa maye ne ko ina ma maye ne ni na rasa inda zan baba a jasa akwai kyautun dubu goma goma da zai bada na farko ne wannan in ko ya ci taki sai ka ce baka sai ka ce baka so je ka noma irin wannan ya fi ɗari wallahi ruwa na da wani a jasa alheri na sani ne kai ma alheri na sani shi ma alheri ya sani mutanen garin nan fa ba za su canza alheri alheri to diddila mai abun nan na gora ai na riga kai shi zan wallahi wallahi ko yaron wani ai za su ga kunata a nan anguwan mu za mu biyo da gudu Allah ya kawo wani yaro sai dai mu kira mu a jasuwa eh to ai haka ce ka gama ga gaggama ga wani yaro can ka san menene daidai ce da shi yasuwa yaro baka magani wannan ma ma kana fitsarin kwanci <laughs> <laughs> magani kuma ku daya na san su wa'insu ne suke ta yawo tun ɗazin a gari kai za ka iya gane a kalar su yake eh da wani mai yana riga da wannan ya sa ta bakar wasu gajeru ko yasa kot eh, arnan nan ne ina jin arnan ina jin ne wanda suke a jasu kan kai nan eh, mu je mu je mu je mu yaro mu a ga mun yaro Nigila, fito fito. Ka san menene ah, eh, a gida ƙauye an kira mu an ce mana ƙanwan babanmu ta rasu za mu je yanzu na za ku je kan kuma haka dan Allah abin yana da muhimmanci dan Allah ka kuma haka ni na shiga uku ya kuke so in yi